katifu da kujeru ina yin sababbi ina yin tsofaffi gadaje kamar gidan amare ko ka mai bukata duka duk wanda yake bukata to me ya ja hankalinki har kika fara sana'a gaskiya abin da ya ja hankali na fara sana'a an sake ni da yara bakwai an ban man ɗawainiyar su ni nake responsibility su na rayuwarsu gaba ɗaya ɗaukar nauyinsu akan karatunsu shine abin da ya ja hankali na Kafin ki fara sayar da da je wani irin sana'a da kike yi? Gaskiya na yi sana'o'i da yawa babu abin da ban siyar ba. Na fara da kulle-kullen kayan miya, sukari, man gyada duk na siyar da wayannan. Muna batun kamar shekara nawa kenan da fara sana'a? Na ganin yanzu shekara zai kai ashirin da Shekara ashirin da da ƙananan ƙananan sana'o'in da na fara tun daga wannan lokacin eh. amma dai ɗaukar ɗawainiyar na ga shekara ɗaukar ɗawainiya ta da yara na shekara wajen sha takwas kenan shekara sha takwas hmm. yanzu shi wannan ƙananan sana'o'in da kika fara na kulle-kulle shi ne ya kai ki har ga yanzu ki nike sana'a ta gadaje da kujeru wallahi su ne tun da na fara ina jin ƙaramin jarin da na fara da shi shi na fara da naira dubu ɗaya da ɗari biyu naira dubu ɗaya da ɗari biyu eh. daga haka daga haka daga haka daga haka sai da suka zama sai da kuɗin da ribar suka na waye gari sun kai wajen naira dubu ashirin mm. daga haka dubu ashirin din nan a lokacin sai na sai fili da su na bar dubu biyu mm. na kuma komawa mm. sana'a sana'a daga haka na sai da wannan filin dubu talatin na shigo kaɗan na sai na dubu arba'in wannan na dubu arba'in din shi na gina gida biyu da sana'a da sana'a eh, har kika gina gida eh, eh. a yanzu daga baya mm. da abin ya zama babba mm. shine har ya kai ni yanzu ina da gida biyu kina da gida biyu to yanzu gadajen da kike sayarwa daga waje ake fito da su ko ko ana ake gaskiya na nan ne gaba ɗaya ba na harkar wani waje ina eh. siyan tsoho kuma ina kera sababbi kina da wajen da ake kera gadajen ne mm-hmm. ga kin mace mm-hmm. me ji ki haka har kika zama tamkar mace ne kamar maza dole ne a rayuwa yanzu mace mata in suka ce za su zauna a mata to ba za a samu wani ci gaba ba mm. idan ba wani kwakwaran karatu kai ba kake da aiki to dole ba za ka so ƴaƴanka su kuma su kasance a wannan rayuwa ba dole ko ba dan aiki ba ka wayar da su ta hanyar su yi karatu na ilimi da kowane irin ilimi kowane bangare kenan mm. to ku in dai haka ne ku ai ba za ka zauna ba ke an taba karatun na yi taba gaskiya domin ni da girma na ma na dinga karatu daga secondary na tsaya mm. tun da an mun aure tun ina shekara ban fi sha uku daga secondary din kin ci gaba ci gaba ba ba ki ci gaba ba mm, ai ba zai yiwu in ci gaba ba tun da su ina so su yi tun da kuma ga sana'a kina yi mm, gadan gadan um, wani irin kalubale aka fuskanta a yayin a wannan sana'a tun da an faro sana'a tun tana kankana sai dole irin wannan sana'ar a yanzu akwai wacce na dauki kujeru na bata na dubu dari yau wata shida muna fama da ita don karshe ma yanzu daga kotu nake dole eh dole ana samun kalubale bata biya ba a cikin dubu ishirin kawai ta baya. tsaya shi wannan harkan gadajen ta nake sai an bada ko da rabi ne kafin a bayar ita ta zo ta kawo min kukan ta cewar marainiya ce kuma mm. don wa'annan ma ba na siyarwa bane na yata ne da zan yi aure na dauka na bada sababi kika dauka kika eh, wallahi saboda ta ce min za a ibu kaya kafin marainiya ce eh, marainiya ce amma sun yanke sadakin ta dubu ɗari saboda haka da yarjejeniya na ɗauka na bata kujerun kuma har yanzu yi miki ana batun wata nawa wata hudu kenan tun january 16 on january kenan dai akwai matsala ta bashi eh ana samun matsala gaskiya ba kowanne ne dan halak ba wani kuma in kika bashi to ranar dauran auren ba zai saba alkawari ba kamma ka je zai zo ya baka mm. kenan ki a sana'ata ke mafi yawa kikan bayar ne wa marasa karfi idan aka daura aure sadaki da sauran abin da suka tara ba ba wani ban taba yin ma irin wannan gaba daya a ce ba ban komai ba na baya mm. amma dole a ita dama rayuwa dole sai ka samu jin daɗi da kuma aka san haka mm. kawai haka na ɗaukar wa raina amma ba wai ni ina bayarwa nakan ɗan ba da bashin da bai kai ya kawo ba idan an ban kuɗi ya rage to kuma sai ka ga wani kun rabu lafiya wani kuma to wannan babban matsala ce banda wannan wanne ne ya fi ci miki tuwo a ƙwarya banda ire-iren wannan to ko dai bashin ne dai yi to wani abin kuma zaka gani ka ajiye shi ma sai kuma ka zo ka rasa kujera ana irin haka wani irin matasa eh masu sa masu sa ido matasa sai kaga an zo an dauki loka ko an dauki akan yi haka a ina ake tara kayan a kango ne kangon naki ne Eh, gidan gidan kanina ne da kofa ko babu kofa da kofa duk haka ba ba mai gadi ai bai kira mu kai hakan ba tukunna sai dai muna fata eh, to wani irin babban abun ban sha'awa a sana'a ta mace banda sayan gida da kika yi har gidaje guda biyu to ni dai abin da yake bani sha'awa da sana'a ta mace ita mace idan tana da sana'a mm. za ta ji karsashin cewar komai za ta yi wa kanta ba sai ta jira an mata ba yawwa yawwa kawai shine nake ganin cewa mata akwai kalubale a kansu na wa'inda za su kwanta a hmm. gida cewar sai an musu hmm. domin duk ran da cewar aka san mai basin nan ko yaya ko babu shi ko dai wani abin ya faru sannan kuma za su tsinci kansu a wani hali na haka nake ganin mutum kowane iri ne ya tashi da neman na kansa gaskiya baraka bashir dandalin voa e. taurari abun fari gun kowa zo ga yan sangaye sai kai mun galin wadalla